baki mai yanka wuya. Wata sabuwa ta kunno kai a siyasar jamhuriyar Nijar bayan da aka ce babu sunan wani babban ɗan takarar shugaban ƙasa a rajistar zaɓe. Wasu 'yan siyasa a Najeriya sun ce barazanar ƙasashen Turai ta soma tasiri ga siyasar ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai a siyasar kasar jamhuriyar Nijar. Bayan da aka gano cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana, wato tsohon Firayim Minista Hama Ahmadu baya cikin rijistar zaɓe ta ƙasar. Ana ƙasa da watanni uku a gudanar da babban zaɓen ƙasar ta Nijar, wanda ake ganin hakan kan iya kawo masa cikas a tsayawa takarar zaɓe. wannan lamari dai ya yi wa jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya daɗi inda take kallonsa a zaman wata babbar dama da za ta kange jagoran na 'yan adawa daga shiga zaben na watan disamba mai zuwa kakakin jam'iyyar ta pnds mai mulki asumana muhammadu yana ganin wannan wani mataki ne na samun nasarar jam'iyyar na ɗorewa kan karagar mulki a ƙasar ba jam'iyyar pnds tarayya ta yi rijista wanda suka kula da rijista sai ni ce kuma waɗanda suka yi aikin rijista ba 'yan party politik ba ne ma'aikata ne wanda sai ni ta ɗauka eh, a dokanci wanda ke gidan yari a liƙe ba shi da hujja bai da izini ya rubuta sunan shi bisa ga harkar fishe bai zaɓe kuma ba zaɓen shi wannan aiki ba mu muka yi shi ba aiki ne wanda dokoki suka tanada saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai rijista ba haka muka ji mu ma a nan wannan ana iya cewa ku a wurin ku yan tarayya gaba ta kai ku kenan ah, yo mu duk wanda bai rijista ba musamman ma yan da adawa ne gaba ta kai mu don in baka rijista ba a wannan zaɓe da yi baka zaɓe kuma ba a yi maka rijista kana waje ba a yi maka rijista kana Eh, gidan kasu ba a yi maka rista kana gidan ka zamne tunda ba a yi gida-gida ba halin nan da hama amadu ke cike a yau akan maganar zaben nan akwai yiwuwar wani al'amari ya shafi kudin takarar idan aka dubi wasu ka'idodi da dokokin zaɓe kamar wani abu zai shafo shi ana kwatancewa dan eh, takarar ku ba cikakken dan kasa bane ba sabanin abin da kundin tsarin mulkin kasa ya yi tanadi don shi na balarabi kinan a nijar babu larabawa kenan larabawan nijar ba 'yan nijar ba ne a cikin ko kabilun nijar kowa ya sani akwai larabawa ce kuma a cikin kahohin watsa labaru na ƙasa da duk wani abu da aka yi na ƙasa cikin kabilun nijar larabawa 'yan nijar ai an ga inda aka yi shi kuma kowa sai da aka yi shi. To sai dai wani na hannun daman Hamma Amadu Bana Ibrahim ya ce da sake a wannan batu. So nike mutane su gane bambancin da adda kwai tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya yi takara alal misali in ka ɗauki yaro mai shekara goma sha takwas ai a cikin constitution kinmu da kuma eh, kundin zaɓe an ce yana da dama ya rajista amma kuwa bai da daman yin takara na eh, neman shugabancin ƙasa tunda an ce sai wanda ke da shekara 35 kenan doka ita ma kaga ta yi bambanci tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya takara in kana iya takara ba ala tilas ba sai an yi maka rijista to amma ya dace kuwa a ce wanda mutumin da ke kokarin a zaɓe shi bai mallaki katin zaɓe ba ya yi ta yakin neman zaɓe yana cewa jama'a shi ne nake ce maka yau mai yiwuwa ne a ce wani ɗan Nijar? lokacin da ake rajista yana cikin hannun hukuma ka san kuma ba a yi rajistan kin mutanen da ke gidan yari ba ko amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara tunda haki ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka kenan a yi maka rajista da kuma ka yi ɗan takara babu abin da ya gama su. A Najeriya ana ci gaba da yabawa shugaba Muhammadu Buhari da kuma musamman hukumar zaben ƙasar. akan abin da manazarta suka bayyana a matsayin zaben gwamna mafi sahihanci a 'yan shekarun nan da aka gudanar a jihar Edo. Inda gwamnan jihar da ke karkashin jam'iyyar adawa ta PDP ya yi nasarar lashe zaben. Hatta shi kansa gwamnan a jawabin da ya yi jim kaɗan bayan samun nasarar. ya jinjina wa shugaban kasar da kuma hukumar zaɓe bisa gudanar da sahihin zaɓe duk da fargabar da aka yi ta yayatawa da farko na alamun amfani da jami'an tsaro domin murda zaɓen to sai dai tun gabanin gudanar da zaɓen gwamnatocin ƙasashen amurka da birtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haramtawa wasu gwamnonin najeriya shiga ƙasashensu bisa zargin su da laifukan magudin zaɓe tare kuma da yin barazanar ƙara ɗaukar irin waɗannan matakan a kan dukkan jami'an da aka samu da laifin magudin zaɓe a zaɓen na jihar Edo da wasu zaɓuka masu zuwa. Wannan ne dalilin da ya sa jigo a jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce ai ba shugaba Buhari ne abin yabawa a zaɓen na Edo ba. Mun gode Allah subhanahu wata'ala har aka yi wannan zaɓe eh, lamin lafiya cikin lumana ko kaza ba a kashe ba har aka fi da sakamakonsa amma baicin allah rawar da amurka da ingila da ƙasashen turai suka taka ya kai a gode musu domin hana shiga ƙasashensu da suka yi wa waɗansu jami'an gwamnati waɗanda suke da hannu dumu-dumu a barna ta zaɓe a ƙasar nan shi ya kawo wannan dama domin kamar yadda kuka sani wannan gwamnati jami'anta da ita kanta sun fi jin tsoron bature ma da Allah don abubuwa da yawa Ubangiji ya hana mu yi suna yi kamar cin hanci da rashawa, amma idan bature ya ce musu karsi abu kaza ba za su yi ba don gudun dukiyarsu da take kasashen wa'annan turawa da 'ya'yansu da suke kasashen wa'annan turawa da kuma ko ciwon kai mutum ya ji sai ya gudu ƙasar bature saboda haka muna yi wa tura wannan godiya amma har yanzu da saura akwai mutanen da ba za kulo da su ba idan nan gaba za su yi wannan irin hukunci su dubi jami'an tsaro da ake amfani da su suke wannan almunda'ana su dubi masu shari'a da in an kawo shari'a gare su ga su suna ganin gaskiya kuru-kuru sai su ƙi su yi bin zuciya ko kuma su bi umarnin da jami'an gwamnati ah, suka basu shi yasa mahukuntan Najeriya ba don suna so ba don dole suka kamanta zaben nan ya tabbata kuma aka yi shi cikin lumana aka yi shi cikin eh, lafiya kuma wannan zaɓe ya tabbatar mana da abu ɗaya dukkan abin da wani fa zai yi a ƙasar nan zancen banza ne haƙƙi yana wuyan shugaban ƙasar Najeriya domin duk wani jami'in gwamnati da ka sani a Najeriya ba yadda ba yi ba cewa dole a murɗa wannan zaɓe kai muna ma da labari hukumar zaɓe kanta ta nemi a bata goyon baya ta ɗaga wannan zaɓe sai ta yi shirin da jam'iyyar da suke so za ta ci. Buhari ne ya ce a aje duk wanda ya ci zaɓe a bashi. Shi ne ya faɗa kuma ba ya faɗa ba ne saboda Allah ya faɗa ne saboda tsoron bature da yake ji. To sai dai kuma shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar. kuma gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya ce sam ba haka lamarin yake ba eto eh kasan wannan shine zai nuna kowane dan najeriya irin adalci na shugaban kasa muhammadu buhari domin da farko su jam'iyyar pdp da yake sun saba da lokacin da suke kankara ga mulki suna iya bincike mulki da karfi ko su sa abu wanda suke so so sun ɗauka cewa 'yan sanda da aka tura zuwa Edo don a ji a kwace karfi da ya ji a nuna karfin tuwo a kan harkan wannan zaben to kuma ba haka ba ne wannan 'yan sanda da aka tura an tura ne saboda kada a yi amfani da 'yan banga kada a ji a yi amfani da wasu 'yan sa kai da za su je su yi kashe-kashe saboda zaɓe mu a mu, wannan shine abin da ya kamata 'yan sanda su yi dukkan jami'an tsaro su yi su tabbatar cewa sun karfafa demokradiyya a najeriya sun mutunta mutuncin kowa a najeriya kamar yadda shi shugaban kasa ke cewa kowane dan najeriya ya zamanta cewa katin zaben sa bbc tana amfani kuma wannan shine mutuncinsa ya tabbatar cewa in ya fito ya zaɓi abin nan da ya zaɓa shi ne zai mulke shi to wannan shi ne kuduri irin na shugaban kasa muhammadu buhari wanda kuma a kanta ne jam'iyyar apc ta gino a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Sulaiman Mani Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.